أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata ga Allah ذا ألا مدوك كنسركي ميكوا ميكومي salati da sallamawa ga sayan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haduwa a wannan rana safiya ta juma'a goma sha biyu ga watan zulhijja hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ya dace da ashirin da tara ga watan biyar milariya dubu biyu da ashirin da shida mun haɗu a wannan masallaci a wannan lokaci domin ci gaba da karatun mu cikin wannan littafi mai albarka kitabu tauhid wallafar a shef al'allama a doktor salih bin fauzan bin abdullahi fauzan حفظه الله تعالى ورعاه يوكم شين درس ونقوم شاشدا ثم نلتاش أظلم نكر شيء مهم جنا أكن asali da male magana akan hukuncin mutum ya yi iddi'a'in sanin gaibu ta hanyar ta wasu hanyoyi tare da rufa'ido da sauransu a yau fasalin da za mu tashi zai magana ne akan abubuwa guda uku السحر والكهانة والعرافة زي ما قلنا أكان السحر أتو السحر له فسر الكه... ده الكهانة أنا الكهانة بفتح الكاف أنا الكهانة بكسر الكاف فده معناه بوحنش sai al'irafa shi ne duba duba shi aikin sunansa a sihir shi ne yin sihirin a larabci sunansa tahir kamar yadda alkihana bukanci shi kuma bukan alkahin boka al'irafa shine yin duba ke shine yin duban suke da arrafa shi duban al'irafa shine duban al'arrafa wanda shi ne abinda malam zai yi mana magana a kansu a waɗannan halitta kullu hadihin umur أعمال شيطانية محرمة ya ce dukkan waɗannan al'amura da aka lissafa da sihiri da bokanci da duba duka ayyuka ce ta shedananci kuma ayyuka ce ta haramun shedananci ne kuma haramun ne تخل بالعقيدة أو تناقضها waɗannan ayyuka na sihiri da bokanci da da duka suna raunata tauhidi kai ma suna warware tauhidi ga hada suna sa mutum wanda yake da tauhidi a waye gari kuma ya zama babu tauhidin tare da shi ce li annaha la tahsul illa bi umurin shirkiyya saboda duka waɗannan abubuwa guda uku ba sa faruwa ba a cewa gaci game da su sai an yi ayyuka ayyuka na shirka gaba ɗinsu kowanne kafin mutum ya yi ya zama shirki. kuma sananne ne ga dukkan wani mutum musulmi cewa shirka yana warware musuluncin mutum babu yadda za a yi mai sihiri ya yi sihiri sai ya yi shirka babu yadda za a yi boka ya yi bokanci sai ya yi shirka babu yadda za a yi mai duba ya yi duba sai ya yi shirka kun gane ku su aka kaga suna warware a kaifin mutum a kaifin musulunci suna warware shi sai ma ya fara daga na farko ce fasihiru shi kuma sihiri ya ce ibaratun amma khafiya wa laƙo sababu sababuhu yake a yaren larabci in larabe yace ya kira kalmar sihir so sai nuna maka abin da ya ɓuya abin da ya zama ya ɓuya sababinsa bai fito fili ga mutane abin da za a yi a ɓoye a ɓoye ya zama kila shi abin da za a gani ba sai dai a ga tasirin an fahimta ku to daga wannan ne Su aka kama shi aikin sihirin suna shi ma a sihir so shi ma lokacin da ake sihirin ai ba a gani kuma wanda ma ake masa baya jin an yi idan an gama sai a tasirin sai bayyana in hauka ne a ga ya haukaci in kiyayya ne a ga kiyayya ya samu in soyayya ne a ga soyayya ya samu an fahimta ku amma me ya kawo soyayya ba za a gani ba ko ba wanda zai zai ji me yake faruwa me ya kawo hakan ba za a gani ba to shi aka sa masirin da suna asihar so da abin da ke saboto tasirin koyayye ne ba a gani an fahimta ku sai ke sunni ya sihran li'annahu yahsulu bi umurin khafiyya la tudraku bil absar shi an kira shi sihiri ne kawai yana aukuwa ne da wasu al'amura ɓoyayyu al'amuran da ba a iya gani da ido shi yasa ka kira da sihir yace wa huwa azaimun wa ruqa wa kalamun yatakallamu bihi wa adwiyatun wa tadkhina wa tadkhinat yace shi kuma sihirin wasu surkulle ne da wasu maganganu wani lokaci wani lokacin wasu magunguna ne wani lokacin wasu hayaki ne duka za a yi akwai wanda ake da surkulle maganganun da baka san me ake faɗa ba su ne za'i, a gane a faɗi maganganun da shi kai shi wanda yake faɗa inda za a shaƙe shi bayan ya gama wannan abin ya fassara me ya faɗa bai sani a wasu kalmomi ne kawai da shaidanu aljanu za su ba shi shi kuma zai musu biyayya bayan su ma sarga sun masa biyayya dun ba sa ma shaɗanin aljanu ba sa yi masa biyayya sai ka musu biyayya an gane ku duk wanda ta ya zama yana sihiri ko yana bokanci ko yana duba dole akwai abin da ya ma shedanin aljanu na biyayya kuma kowanne daga cikin su yana kai ga mutum zuwa ga kafirci kafin su su masa biyayya zama in ya fiye yi sai ta yi an fahimta ku kuma kuma da irin salon abin da ake sake yi amma akwai ka'ida guda ɗaya. ka'ida ita ce iya yadda ka kware wajen ka kafirce ma Allah iya yadda shekarun aljanu za su yi maka biyayya akwai wadda shi sallah ce za ta hana shi wata sallah guda ɗaya ce duka salloli guda biyar ɗin nan akwai sallah guda ɗaya da ba za ta yi ba shi dai ka yadda an suka ga dama zaɓi sallan asuba ko sallan la'asar sun fasu da sallar da ta fi kowane sallah tsada ce yi maka ɗaya da gaske a ce ba za ka yi ba sai sai ya yadda to duk abin da yake so za su mishi to shi kuma in zai so almajirai da yake tare da su da mabiya su fahimci cewa zai sallah sai ce musu wannan sallah shi a madina yake yi ba kai kuwa ana zaune da almajirai lokacin sallar na yi sai shiga gida wai ya ce madina ne su sun je masallaci kafin su da shi ya dawo ma na shi wai shi wannan sallan ya je a madina ne ƙarya ne arni ne shedanu aljanu ne suka hana shi wannan sallar kuma mabiyan sunna ko an ije su ne kamar gunki na tamba kuma ga nan sai shi ma dan na ce lokacin sallan ba ɗaya ne da Saudiya ba da Madina ba Don karfe lokacin azhar din mu yayi su a lokacin suna gab da la'asar mu lokacin la'asar din su lokacin magariba ta ta kusa ya za yi lokacin da kira sallah a nan yanzu an yi sallar asuba karfe biyar da minti goma da minti goma nan su bakwai da minti goma ne can kaga da ta tambaye shi to ran tsakar maka Allah ai lokacin sallar ba ba ɗaya to ya ake ka samu sallah ka tantu amma tun da su ma su ne kaman gumaka ba ba. to wani haka suke yi to wani suka tsere mishi wani suka ba shi a duka salloli ya yi amma zaɓe ɗaya daga cikin sallolin nan ko a kuma, ko a asar a ce in zai karya alaula ya tabbata alaulan shi ya kare kuma karye wata alaula haka zai sallah da kuma duk wanda ya salla ba laula, ai tun malam ne alari ya faɗa mana man salla da gairu wudu'in amidan fa huwa kafir haka bi alari ya faɗa duk wanda ya salla ba tare da alaula ba da gangan yace ya zama kafiri haka zai rinka yi haka zai rinka yi wani za a sake rinka rubuta qur'ani ne da jinin haila yasa duk mace an ta je gurin shi a matsayin shi malam zai ce ta sami shi jinin hailanta ke zai da shi shi ne zai rika rubuta ƙur'ani ne zai rika rubuta ƙur'ani ne wani zai zai raba ƙorani ne biyu izu talatin talatin zai rinka ɗaurewa a kafar sa matsayin takalmin sa na shiga ban ɗaki so kowa sai ka sai ya ma shedan sai ya ma shedanin shi wata hidima kuma sai shedanin shi kuma yadda shi ma zai rinka masa hidima an fahimta ku iya girman kafircin da shaidanin ya sa mutum iya irin hidiman da zai rinka yi masa an gane su to haka suke yi to sai da shaidanin ya ba mutum wasu turkulle a ba'in da zai rinka faɗa wanda kila shi bai san ma'anan shi ba wasu kuma maganganu ne wasu addu'o'i waɗanda bai san daga ina suke ba wasu maganganu wanda ya san ma'anansu wani lokacin kuma wasu magunguna ne wani lokacin kuma wasu hayaki hayaki ne duka wanda su shedanin tun da dama suna yawo a iska za su shiga cikin hayakin shi abin da su ga dama shi abin da su ga dama malaike walahu haƙiƙa kuma sihiri tabbas gaskiya ne tana faruwa wani yana ga cikin abin da ya bambanta ahlu sunna da waɗanda ba su ba shi ne ahlus sunna su sun yadda cewa lallai akwai sihiri kuma sihirin nan yana tasiri ga wanda aka yi masa sihirin ya dace da kaddaranta an fahimta ku shi ne ke walau walahu haƙiƙa da ke wa min ma yi asiru fil qulubi wal abdan a cikin sihirin akwai wanda yake tasiri a zuciya akwai wanda yake tasiri a jiki fayumar rigu sai ya sa mutum zai zama sanadiyar mutum ya kamu da rashin lafiya wa kutulu wani zai zama sanadiyyar mutum ya mutu wa yi farri al-mar'i wa zaujihi wani zai sa mutum da shi da matansa su rabu sihirin farku kenan suna kiran wannan sihirin da sihirin farfu ne wanda za a raba mutum biyu wanda suna tare ana zaman lafiya tsakanin sai a raba su ana zaune ko sai a ga kiyayya from nowhere babu babu wani dalili babu wani sababi shi wanda yake kin da san ne yasa yake kin ba wanda ake wanda ake kin ta ba da san ta ake kin ba kuma za a hada sama da kasa shi kanshi ba zai bayana menene dalilin da yasa yake kin shi ba ko abokai ne wani yaron aiki ne da ubangida wani mata ne da miji wani makota ne ana bakin cikin zaman lafiya da suke yi wani kaza wani kaza wani kaza wanda za a zauna da su a haɗa kuma da ƙasa me yasa kuke faɗa wallahi wanda zai faɗin nisa ta kira wannan a kuke nan. akwai al'afafu shi kuma tsirin da ke kira al'afafu shi ne tsirin da za a haɗa wasu soyayya su, a haɗa su kaga irin wayannan in an musu rukiya na shari'a hada shari'a ta tanadar in tsirin ya warware sai gama kila ba su juna ba shi wanda wanda aka yi sihirin a kan shi sanin wancan da aka yi sihiri a kan ta ba kuma kila sun kai shekara goma ko ashirin suna kan mata da miji amma shi bai ma ma tuna ma yaushe ya aure ba tunda bai yi ba kuma asali ba ke yi ba wani shekaran aljani aljani ne a jikin shi yake sarrafa shi ba shi ba ne. yanzu shekaran aljanin ya fita yanzu ya dawo shi shi ne to shi ko ne san ne faruwa shi ya san ne da mata ko kuma ya san yana da wata mata ce daban yanzu an haɗa shi da wancan an raba shi da wancan yana farko za a ce fara neman wancan matan da shi bai sani aka ce ga matan ke ce shi bai san ba kuma bai san ba ko za a ba shi bane da shi ka aura ba aljani ne ka aura amma a jikin shi a jikin shi Ko all this while shi ba shi bane wani shedanin aljani ne ke ta sarrafa shi to haka ma ya akwai irin wannan shine ma lai faɗa mana ne ce wata asiruhu bi idnillahi al-kauni al-qadari ita kuma tasirin sihiri yana tasiri yana tasiri ne da izinin Allah na kaddara yadda muka faɗa da in ya dace da kaddararka to sai ta mata wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah bai da Allah ya faɗa cikin sautu al-baqara Allah ce ba za su taɓa yin tasiri akan kowa ba sai da izinin Allah sai kama ya dace da kaddaranka yace wa huwa amalun shaytani kuma aiki ne na shekananci yace wa kathirun minhu ma yatawassalu ilayhi illa bishirki والتقرب إلى الأرواح الخبيثة بما تحب yace kuma mafi yawa daga cikin waɗannan masu yin wannan sihirin suna samun isuwa zuwa ga abin da suke bukata na sihiri ne ta hanyar shirka da neman kusanci zuwa ga rauhanai shedanun aljannu waɗanda suke najasa in suka yi kusantu zuwa gare su su kuma sai su taimaka zuwa ga abin da suke so yace wa tawassulu ila istikhdamha bil ishrak biha suna kamu suna isanin zuwa ga abin da suke so wajen yin hidima wa wadannan shedanun aljannu shirka kala kala yace wa li hada qaranahu ash-shari'u bil shirki haythu yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace da wannan dalilin ne Allah maɗaukakin sarki ya haɗa sihiri da shirka a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke cewa istanibu sab'al mubiqat yace ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa al mubiqat ay al muhlikat abubuwa ne guda bakwai waɗanda suke halakar da mutum Ba sa mutum ya halaka ya tsebe sai ya lalace ya hasara duniya da lahira qalu wa ma hiya sahabbai ce menene wannan qala manzo Allah ce al ishraku billah wa shirk yace shirka ga Allah madaukakin sarki abu na biyu sai kira sai kira kada sihiri zai yiwuwa sai sai da shirka dole sai mutum ya zama mushriki kafin ya iya yin sihiri yace fa huwa dakhilun fi shirki min yace sihiri yana cikin shirka ta bangare biyu الناحية الأولى ما فيه من استخدام الشياطين ناحية تفرقو لسيري يظهر إيكي شغا شركة شين ودنيم شيطانو هجمة والتعلق بهم والتقرب إليهم بما يحبونه جراتي وضوى ذا شيطانو da kuma neman kusanci zuwa ga shaidanun da abin da su shaidanan suke so li saboda su tsayu tsayuwan duka wajen hidima ma shi mai sihir yake wasihiru min ta'limi shayatin kuma sihiri yana daga cikin karantarwa koyarwa na shedanu shedanu suke karantar da sihiri qala ta'ala Allah walakin walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr Allah yake kire shedanu su ne suka kafirta suka zama arna me yasa Allah ya ce saboda suna koyar da mutane sihiri shi yasa a shari'ar musulunci da koyon sihiri da koyar da sihiri duka kafirci a ce ni na zo ne in koyi yadda ake sihiri wannan lokacin da kake koyon nan sunan ka kafiri shi mai koya maka shi ma ya zama kafiri ne kuma mai sihiri ba shi da hukunci a shari'ar musulunci sai kisa to armi ne rijadde ne rijadde ne Allah ya sa mu gani a gaba malam ya muruga da zai mana magana kan kahana za ga tsokaci da malam zai na bakin ciki a wannan zaman masirta ma manyan mutane ne Wanda a society kama a tattar da su ya da ya kamata ce su rinka ɓoyewa ne su rinka ɓuya duka a wajen kusan duka malamanmu na mazahid guda hudu da hada ittifaƙi ne ijima'i ne cewa in aka kama mai sihiri bayan an kama shi za a mishi hukunci ya ce ya tuwo ba a ƙarfan tuban shi so dama abu ne da ake a ɓoye zai iya ce muku ya tuba ya koma ya ci gaba yin kayan shi in ya ce ya tuba a ce in ka je lahira ce kama Allah bayani eh. wanda ko ake karfan tubai shine ke misali yau a bani labarin ɗan shekara goma da yake wane yana siri amma yanzu ya dena to ya riga ya dena amma daga an kama shi sai ce ya tuba a ya je tuba a lahira ya je tuba a lahira Allah ka shirye da mu amma haka ba ba haka bane ne ba haka bane ne a kama mutum masihirci har ma yayi aikin sihirin ta yi selin a kama shi kaga wasu suna suna suna rajin wai a sake shi ba abinda ake faruwa akan wannan bokan zariya da ya yi bokanci akan biyun mulki ba ke ba su har da har wai da sunan musulunci wasu na wai a sake shi wannan dama hukuncin shi a kake shi ne ce ba kama biyun mulki biyun mulki a dokan musulunci da dokan arna duka hukuncin kisa ne duk wanda ya yi yunkurin biyun mulki ko a dokan musulunci ne hukuncin shi a kake shi ne shi sai kaga laifi biyu duka na kisa kuma sai shi ya yi nashi ta hanyar bokanci So me ne rage dama shi na ɓatar da shi kawai a rage wa mutane iri Allah ka shiryar da mu malaki annahiyatu thaniya bangare na biyu da zai tabbatar maka da cewa sihiri shirka ne yace ma fihi min da'awa ilmal ghaib abin da ke ciki na iddia'in sanin ilimin gaibi wa da'awa musharakati Allah fi zalika da kuma ijja'i na nuna mutum yana tarayya da Allah wajen ya sa abu ko ya hana abu yake wa hada kufurun wa balalun wannan kuma kafirci ne kuma bata ne ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq Allah ce wa laqad alimu tabbas hakika su shekanun da suka kwai da sihirin tabbas sun sani cewa lamani sharahu wannan abin da suka tema kansu wannan abin da suka za'on makansu nan duk wanda ya rike shi ma lahu fil akhirati min khalaq to ba shi da wata rabo ko mun kankantanta a ranar lahira in dai rabo ne Allah zai bayar to shi ke da shi komai ƙanƙantar wannan rabon ya zaro da sigan nakira annafi a annakira fi siyaqin nafi ku fi da umum ma lahu fil akhirati min khalaqin komai ƙanƙantar shi duk wani rabo da Allah zai raba a lahira na alheri shi dai da shi ko da masa ka ke ne dai da shi to kuma duk wanda aka ce sai da rabo ko kaɗan a lahira to arne ne duk wanda mutum musulmi ne ko in dai mutum musulmi ne ya mutu in da musuluncin bai kafurta ba to ko ya shiga wuta yana da rabo wata rana sai ya fita amma duk wanda Allah ya yanke cewa ba shi da shi to amin Allah ke ai nasibun bai da wata rabo wa idza kanu kadhalika in dai har su din masiyarta haka suke fala shakka annahu kufrun wa shirkun to lalle babu shakka wannan yake kara tabbatar da cewa sihiri kafirci ne kuma shirka ne yunaqidul aqida yana warware aqida yana warware musulunci wa yajibu qatlu muta'atihi kuma ya zama wajibi a kashe duk wanda ya rungumi tsiri kama qatala jama'atun jama'atan min akadir sahaba kamar yadda manya-manyan sahabbai tun zamanin sahabbai abin da suke kenan duk wanda aka same shi da sihiri sai su kashe sun kashe yawa daga cikin muke malai ce wa kadi tasahala an-nasu fi sha'ni as-sahir was-sihr yace mutane sun yi sako sun yi fakati akan sha'anin sihiri da komai yin sihiri a wannan zamanin wa rubbama addu dalika sunnan min al-funun allati shiha. Ya yace wasu ma suna ganin aikin sihiri da shi ne sihirin kamar wani fanni ne na sana'a wanda har ana alfahari da shi ba a masarautu ana rawa da sarkin yan bori ba da sarkin bokaye da sarkin kalawa masarautar kuma wada da usman dan fodiyo ya kafa wai a nan ne ake ba da sarautar bori wadda gaba ɗai rayuwar shi usman bin fodiyo da 'ya'yan shi sun ƙara ne wajen faɗa da bori da bokanci kuma a masarautar ake ba da sarautar bori wannan ya isa nuna maka yanzu ba wakilan usman dan fodiyo bane wallahi kwata-kwata ba wakilan ɗan hodiyo ba ne ƙarya ne wallahi wallahi ƙarya ne cin masarautar ba wakilan ɗan hodiyo ba ne sai ɗan kaɗan akwai waɗanda hajjar suna kan wannan ɗan kaɗan ba su da yawa amma ba da za a yi masarautar da suke wakiltar usman ɗan hodiyo akwai an san wane akwai sarkin ruwa wanda wanda in ma wani ya ɓata ruwa shi zai zai zauna bakin ruwa ya yi ciniri ya yi surkulle ya gane ina yake shi har ne kuma a masarautar jikinin ɗan fodiyo bayi sarauta akwai tsisan sarkin sarautar bori hadda na boka yi akwai hadda sarkin mayu a wasilin ɗan fodiyo ba da sarkin mayu ta wanda bai da yi ne arme ne fa sauran mai ta yi bokanci ne ba komai ba ne walla bokanci ne kawai kowa ga dama zai zama maye kana zama bokanci ka samu aljannun ka rasu rinka maka aiki shi ka zama maye ba wani abu ba ne abokanci ne mai duka shi ne sihirin kuma wakilin dan fodiyo ya bada shi ka ba wakilin dan fodiyo wani shi ma san me yake wakilta a kuma wallahi ba wakilin dan fodiyo wani shi ma lai ce duka ga wannan mutane su yi sako da wannan al'amarin har ya zama kamar wani abu da ake alfahari da shi yake wayu mannishuna ashabahu aljawaiz wa tashii kaga ma abota sihiri da bokanci ana musu kyauta ana musu kyaututtuka ha a musu kyaututtuka ana ƙarfafa su a gara musu kyaututtuka ana ƙarfafa su wa nawadi suna taro kala kala wal hafalat da samina samina kwanaki na gwani har ana ɗaukan shi a bidiyo wai ya yi PhD akan akan harkan bokanci na gargajiya da zai zo da sans ya sa wata hula wuta na ci a hullan ko da nuna ya cancanci a bashi PhD har karanta har da PhD ya go da sans ya karanta ya yi PhD akan harkar bokanci na gargajiya ya zo da sans hullan shi wuta na ci wuta na ci dal dal dal dal a hullan haka wannan yi bala'i ne kwanaki malam Musa Yusuf Asadu sunna ya wata magana kusan shekara biyar ko na mai kama da haka wasu na ta ganin wai maganan ya yi tsauri da mutane ba san menene matsayin bokanci da sirki yake cewa da a samu boka da wanda a samu bandit dubu da sai suke ganin kamar abin ya yi tsauri ko bandit miliyan ɗaya aka samu in babu boka ko da bandit ɗin nan ba zai kai kwana ɗari ba zai ƙari za a daina duk wanda ga gan shi kidnapper ko ɗan bandit boka da suka bayi sha'an ya je yi Shirka babu bokaye da ‘yan sirri wallah ba zai yi ba. ce ga su duka bandit ga su babu ko ɗaya da su ba amma bokaye gaba ɗaya sun ƙare to ba sai kun ce su ginawa. Ko da sa'an da aka ba su babu wanda zai ƙara ba su wani. Su dama imanin su ya ta'allaka ne da me wannan sa'an da ake ba su. An mutane ba su fahimci wannan ba. Duk wani ɓarawa duk wata shahararriyar karuwa boka ne ba ta sa'an karuwanci duk wani shahararren ɓarawo boka ne ba ya sa'an kata duk wani mafi amana da ya har wajen cin amanan mutane yana da boka da shi ke ba shi sa'a ko hau gani ba duk gida ya ce gida za ai ba zaman lafiya ai wancan ne tun da shigo ta raba ta hana gidan zaman lafiya tana da bokan da shi ne ya sata mana in ka lura matsalolin society ga ɗaya kuma da kashi tamanin masihirta su ne sanadi kuma in ga ba ta nan duk wannan matsalolin za ni nima a rasu za a nima a rasu amma da yanzu wasu mutane da yawa su fahimci wannan Allah ka shirya da mu ke yake cewa suna zaga suna taro da seminar wal mutabaqat lis-sahara hakan fi ake hada na masihirta a zuwa na ka gana wasan wuka ko wasan tauri duka duka sihiri ne da bokanci yace wa yahduruha alaful mutafarrijin ana ga dubbanni an kallo masu kallo sun zo sun tsaya sun zo goro a kallo wal mushajji'in da masu karfafa su Allah zo zauna ne duk wanda yake a bashi kaza a ce an bashi mota an bashi kaza an bashi kuɗi kaza saboda ya fi kowa kwarewa iya bokanci Ka kafircin ka iya kyautanka halice wa haza min al-jahl wannan alama ce da ke nuna yadda mutane suka jahilci addini wa tahawuni bi sha'n al-aqidati da kuma yadda mutane suka yi kwafako suka raunana al'amari na aqida ba shi matsayin da ya cancanci a bashi ba wa tamkini lil abithina biha kuma wannan hanya ce ta ƙara ƙarfafa da tabbatar da waɗanda suka mai da al'amarin aƙida ya zama al'amarin wasa suka mai da shi abas ya zama al'amari na wargi Allah maɗaukakin sarki ya samu dashi ba ga wannan ke nuna maka cewa lallai sihiri da mai sihiri suna cikin musiba da bala'i babba haka society da community da aka samu sihiri da mai sihiri wannan community su suna cikin jarabawa Allah maɗaukakin sarki ya samu dashi insha Allah ta'ala anan zamu mata aya zama ta gaba sai magana akan al-kihana wal irafa insha Allah abunda muka faɗi dai Allah ya ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah ya ce mana sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam na'am ako sa na'am MP shi ma duka yi warware tauhidi ne shantiya yana daga cin abin da ke warware tauhidi an gane ku haka babu canfi a musulunci ba babu canfi a musulunci kuma duk wannan zaga hayaniya ce kawai duk hayaniya ce Allah ya ji kan mala bakar giru Allah ya gafarta mishi ina ba da labarin akwai wani gari da suka taɓa zuwa wa'azi ka je garin angon da za a yi wa'azin wasu suka ce wai sai ba a kiran sallah a angon idan aka kira sallah suka nuna wata bishiya wa akwai wasu a wannan gishiyan duk wanda ya kira sallah suna kashe shi su ba da kwangirin suna ta ƙoƙarin su fahimtar da su shi ka kanta kiran sallah hanya ce na koran shedanu kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa suka kasa su fahimta ana tattauna da kawai kokarin a fahimtar da su kawai suka ji wani dan agaji ya hau bishiyan ne kawai na kiran sallah amma a ganin ba bishiyan da aka ce mai kashe mutanen yana bishiyan shi saman bishiyan ne ya hau ya kira sallah duk tun daga ranar kuma har yau ba da kiran sallah ba dama hauka ne kawai wani abu ne wanda